نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم لتمحو غربة رمضانه تبين بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار السلام عليكم ina bukatan alheri Allah ya ba ku ladan wannan aiki da kuke yi munira daga tamilu munira mun gode Allah ya tabbatar da alkhairi assalamu alaikum Allah ya saka muku da alkhairi tambaya na ita ce malam a rarrabe mana tsakanin wadi da mani mazi kuma yaya mutum zai gane wanne ne ya fita wasalam daga aliyu bypass mani na namiji wani ne fari wanda yake mai kauri kuma yana fita yayin jin daɗi babba kamar saduwa da iyali ko kuma kusantar iyali wanda ya kai matuƙa sannan kuma ko kuma mafarki sannan yana tunkuɗan juna a lokacin da yake fitowa wannan idan ya fita irin wannan ruwan abin da yake waje ba shi ne wanka janama sai wanke jiki gaba da idan kuma mace ce ruwa ne siriri kuma fatsi wato ba ja ba mafari ba yana tsakanin ja da fari sannan shi ma yana fita a inda daɗi ba kuma yana tunkuɗan juna lokacin da ke fito. Mm. idan ya fito ta gan shi kuma wato wanka yana waje ba a kanta shi ma kamar yadda wato wanka ke waje ba a kan ne matuƙar jin daɗi ne fit da shi mani kuma ruwa ne siriri fari wanda yake fitowa yayin jin daɗi ɗan ƙarami kamar tunanin jima'i ko kuma taɓa mace mazi ne ke nufi mazi gama da maganar mani mazi ruwa ne wanda yake fari siriri na fitowa yan jin daɗi karami kuma kallon mace ko taɓa ta ko tina jima'i shi kuma baya yana fita ne kamar yadda fitsari yake fita kawai baya ta kuɗin juna ba kamar manni ba wannan in ya fito za a wanke alzakari gaba ɗayansa sannan wadi shi kuma ruwa ne mai kauri fari wanda yake fitowa a ƙarshen bawali galibi wato shi kuma zai fito ne ba kasan ma fitowa ba jin daɗi lokacin fitowarsa sai gan shi kamar majina haka sai wannan in ya fito tsarki kawai sai kamar inda ake sarkin fitsari sai a wanke iya inda wurin ya taba kawai shi da inda ya fito daga lawale mai shayi kani assalamu alaikum malam yaya matsayin azumin na yin sahur da abun maye ba ya ta kusurin sahur da abun maye da aka wata ba sahur yi ba ya dai sha abun maye lokacin yin sahur eh. amma inda ga ke tuwa alfijir har zuwa rana ta faɗi bai ci komai ba bai sha komai ba da yin azumi azumin sa yayi azumin sa yayi amma wancan kuma wanda ya sha ɗin kafin alfijir ya fito alhakin sa yana nan ya tobe komai zuwa ga Allah ta malam na matsayin mai azumi baya sallah to ina azumi zai je ai hadisi ya tabbata da wajen manzo Allah ya ce wasallam yace awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah وإن وجدت تامة قبلت وسائر أعمالي وإن وجد الناقشة ردت وسائر أعمالي farko abin da ake lissafawa ko ake lissafi a kansa na ayyuka na gabbai ranar shi ne sallah in an samu sallan nan ta cika sai a karɓe ta karɓi sauran ayyukan mutum gaba daya in kuma sallan ba ta cika ba to ba za a karɓe ta kuma ba za a karɓi sauran ayyuka ba ko za ka abun mamaki ne mutum wai zai iya yin azumi amma ba zai iya yin sallah azumin nan ba ya fi sallah wahala kuma sallan nan ta fi azumi mahimmanci ita ce azamin ibada bayan tauhidi sai azumi a sai sallah to ko mutum a cewa yana yin sallah yana yin azumi baya sallah in dai har zaka yin azumi za zaka yin sallah to da ka wannan rudun shaidan ne kuma ka sani dukkan ibadunka in sallah ka bata cika ba ba za ka karbe su ba ranar alkiyama hmm. da ka ka gyara sallan ka kuma ka ci gaba da yin azumin ka hmm. na assalamu alaikum malam don Allah ku yi haƙuri ba ku fahimci tambaya ta ba na saki mata ta saki uku a lokaci ɗaya wai shin za ta iya komawa gida na don allah malam a taimaka a kunce min wannan al'amari ta wannan matsalan akwai saɓani mafi yawan malamai sun tafi ba za ta iya komawa ba har sai ta aure wani daban hatta ta zaune a hairu sai ta aure wani daban kuma ya sadu da ita wasu mani suka ce za ta iya komawa wanda suka ce za ta iya komawa dalilin su shine wato hukuncin sai na umar hmm. a zamanin sai na umar da ya gana wasa da saki sai ce duk wanda ya saki matarsa sau uku a kalma abin nan saki uku a kalma da ya zan zartar masa da shi kuna wasa da saki sai zartar da shi ina ganin sai zama saki uku wato a kalma daya sai zama saki uku hmm. wanda kuma suka ce a saki ɗaya ne to ne sun kafa da dalili cewa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muke cewa saki mata su saki uku ana bar masa a matsayin saki ne sai ana masa fada matsayin yayi abin da yake na haramun abin da yake halatta haka na zamanin sai na abokan shekara biyu da yi da wata biyu shi ma a matsayin saki ɗaya ne mutum saki mata su saki uku farkon halifancin sai na umar shekara biyu a matsayin saki ɗaya ne mutum saki mata su saki uku a kalma ɗaya sai daga baya da ga ana wasa da sakin shi ne ya zartar da shi a uku sai suka ce to na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi da na Abubakar da na Umar shekara biyu nan shine shine ainihin hukuncin hmm. wanda ya saki matarsa kalma daya saki uku a kalma daya ma na saki ne hmm. amma wannan abu da sai na Umar ya yi ne don ya ladabtar da masu wasa da saki wannan ya saki matar saki goma wannan ashirin wannan talatin sai ce to duk wanda ya haka za mu zartar masa ya saki saki uku ne sai haka don ya hana wannan barna eh, don ya ladabtar da su a matsayin suna amirul na kuma zai iya haka to saboda haka kenan wannan shugaba ne in ya ga dama khalifa ko amirul mu'minina hmm. sai ce daga yau duk wanda ya saki mata sa saki ko kalma da mure mai da ita ba sai ya sake wannan ba a ah, sai ta sake wani aure sai zama ta'adili kamar eh, ladabtarwa ne eh. to amma wani daban kuma wanda ba shugaba ba zai zartar da wannan ba kamar malami mai fatawa hmm. ka kai zaka duba ga inda manzon Allah ya fatawansa da Abubakar cewa saki ɗaya ne wannan kuma fatawan sai na umar ne shi kuma khalifa ne a don ya zartar wani khalifa in ya ga dama shi ma zai iya tafaka wannan amma kai kuma mai fatawa sai kai fatawan cewa saki ɗaya ne sai dai idan mutum yana da mai idan akwai rikici amma misali iyayen ka ba iyayen ka ba za su fahimci wannan matsalan ba tunda bayan da suka sani suka taso a kai saki uku ne to gara ka haƙura ana barin halal don kunya ne ko da mene ake cewa to in zai zama rikici ya zama gaba ta hadu tsakanin ku da da iyaye wannan mutum sai ya haƙura ka kowa zai ji Allah haɗa shi da rabonsa amma in ba wani rikici za ta iya komawa insha Allah assalamu alaikum wannan tace malam na gama haila na yi wanka na dau azumi sai na kamar jini amma kamar baki-baki kuma ban sace gani ba wannan kam zan sake wanka na ɗan azumi ne ko yaya idan har kwanakin hailankin sun kare al'adan ke da ke misali kwana shida ne kin yi kwana shida kin yi wanka sai wannan jinin ya zo wannan jinin cuta ne ba zai hana azumi ba kuma ba wani wanka da zaki a kansa amma in misali a ce kwana biyar kika sai ya dauke kai wanka kin ga baki cika ta na shidan ke a ran na shidan kuma sai wannan jinin ya zo hmm. to shi ma jinin haila ne yana hana wanka kuma yana hana abu da yana hana azumi kuma yana hana sallah wannan na sha faɗa sai ne guda biyu hadisin Aisha radiyallahu anha mata suna sa auduga a farjin su injini ya canja sai su turo mata sai ta ce ku saurara har sai kun ga kasa fara wani farin zubo to wannan a lokacin kwanakin halilan su bai kare ba amma hadisin Ummu Abiya ta ce kunna na nan udu sufurata wal kudurata ba da kuma shi mu kan ba ma lissafa wani gurɓataccen jini ko wani fadafakin jini bayan al'ada ya kare ba ma lissafa shi wani hmm. wani sai kana idan kwanakin al'adan ya cika daga ba wani jini ya zo kuma ba za a saurari wannan wannan jini ba malam mutum ne ya mutu ya bar matarsa ɗaya da 'ya'ya mata biyu da hmm. shin kannan nan suna da gado? eh suna da shi don ya'yan ba za su iya cin gadon mutum da mata ne ba za ka yi mata ta gada ta gadi ainihin abunan ah, rubuinta wani kai su ya'ya kuma suka gaji rabi abunan su da sani su biyu ne wato kashi biyu cikin uku to dan abu ne rage in su yan uwan za su iya yin asircin sa kuma ko maza ne ko mata idan mata suna asirci in wannan a wannan babin in sun haɗu da ƴaƴa mata don ƴaƴa mata ba sa iya cinye gado gaba daya sai maza ya suke ce na to yan uwansa kai ko ne abu wanda ake uwa da uba da ko uba da ko da mata ne za su iya kwashe abin da ya rage mata ta ɗauka ƴaƴa mata sun ɗauka abin da ya rage sai su kwashe shi ne mai tukun kamin kai tsawon ofto la ummi kai fatati min sha'ni hatta shibu ma banati yar uwa in dai ba ni ummi ya bace ba wanda aka ga uwa da kai ba shi ita ce kenan li addiya da ainihin shaqiq ya wanda ke uwa to ba da ko uba da wannan duk yanda ta zo tana yin asibiti tare da yaya mata don ba sa iya kwashe dukiya ba na'am assalamu alaikum malam mun yi tafiya zuwa maiduguri ne da mijina kuma ina da jaririya mm. sai na sha ruwa mai matsayin wannan don ta sha ruwa eh, a matsayin ta na matafiya eh. ba ba hali laifi ubangiji ta zane ba da izini ban hmm. kuntum marda aw ala safari faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhra wanda ba da lafiya ko yana halin tafiya ya sha ya halatta sai biya a wani ramon sai biya a wani lokacin to amma cewa da sai tana rike da jariri wannan kuma wakila wani abu ne zama ko dai tafiyan muka duba jaririn kuma wannan ba zai zama zai zama usuli ba yawa sai dai in mace tana shayarwa mm. sai tana jaririn yana shan nono da yawa tana cutuwa ko zai cutun ki azumi wannan sai ta sha ba har ramadan kun sai ya wajen idan ta kara kuna mashakka eh yana son ta nuna wahala eh. <laughs> tafiya kawai insha Allah ba halaka ko ba jaririn. malam ni ne na zo sallar azhar sai na ga al'ada na ya zo shin in na yi wanka zan biya ne koko Allah ya ƙara ba ne Allah karfa mana ibada addu'a kake yi to wannan ba za a biya ba ma'ana lokacin sallah za a al'adar ke zo ba za ta biya sallah a ba sai in ta yi sakaci ba ta yi sallan ba har lokacin ya shiga al'adar ke zo ba za ta rama amma zuwa cikin lokacin ya al'adar ke zo hmm. ba ba za ta rama wannan sallan a zaharin ba insha Allah hmm. wannan kuma malam menene hukuncin matar da take kauracewa mijinta a lokacin da yake da bukatar ta yake bukatar tarayya da ita ba a halatta haramun ne wannan don hadisi ya inganta daga wajen manzo Allah sallama wani hadisin bukhari da muslim hmm. wato idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa'abat fa bata fa bana la'anat al-mala'ikatu hatta tusbiha duk mutumin da zai kira matarsa zuwa ga shimfiɗarsa sai ta ƙi ta je sai ya kwana yana kushi da ita saboda ko za su kwana la'antar da har gari yawa saboda ka matuƙar ba ta da uzuri ba ta da wuya sai dai rashin lafiya ko kuma al'ada ko jinin biki ina zai sa ba ta amma idan lafiyan ta kalau ba jinin al'ada ba jinin biki idan ta yi haka za ta kwana mala'iku suna la'anta ba ga ko dan adam ne aka ce na tsine maka karewa yi eh, na za ka shiga wajen tana malayakun Allah wanda ba sa saba wa Allah duk abin da wani su da shi hmm. Allah ya sawa ne assalamu alaikum malam mutum zai iya fintakai yanzu a sai ranar sallah da safe kan a tafi idi ko kuma kafin sallah da kwana daya ko kwana biyu a ƙarshen na shine wanda hadisi ya tabbata amma kafin sallah da kwana uku ma bai halatta da tana kuma yanzu mutum yake zai yi zakkan fitta kai wannan suka ce malam ina son zuwa islamiyya amma mijinmu yaƙi kuma ya ƙi karantar da mu mu uku ne a wurinsa sai ya ce sai ya ce ka bi abin da amaryar shi ta ce in ba haka ba ka bar gida <laughs> <laughs> wannan kuskure ne sai dai su bi abun da kace ai kai ne sarki a gidan kai ne shugaba to da haka bai kamata a ce amaryan kuma ita su jagoranci gidan ba sannan na biyu kuma karatu kam dole ne idan baraka kana ganin bai kamata ta je islamiyya ba ka dinga karanta da ita ko kuma ka sa wani ya dinga zuwa yana karanta da ita ko mace ko wani yaro namiji domin a sauke wannan wato wajibi ne kuma duka bai zai yi wa kabar da ta je islamiyya Ah, assalamu alaikum malam a ƙara min bayani yaya batun baiwa jinjiri ruwan zanzan kafin wata shida ban karanta wani abu wannan cewa ko ya kamata ba jinjiri ruwan zanzan kafin wata shida ba ko yana da wani falala amma dai in badin ya halatta ne sai mace ya halatta ya halatta za a ba kafin wata shida ta ce kafin wata shida saboda kwanakin ba ni bayanin cewa wata ta tambaya kan maganar likitoci sun ce kar a ba yaro ruwa sai zuwa wata shida to sai ne bayanin cewa lallai haka ne na yi bincike a kai cewa hakan ne ya fi lafiya domin wannan nono shi kansa yana ɗauke da ruwa to daga baya sau ne ce mini akwai matsala fa a wannan fata wanda na baya kun cewa har wata shida ba su sha ruwan ba akwai damuwa to sai na sake tambayar wani babban likita wanda ya cancanci a tambaye shi sai ce mini lallai shi ya yi bincike akan wannan kuma yana da wuya ma in samu ma wanda zai masa bayani a nan da ilinsa saboda haka binciken da suka yi lalle wata shida ne karaba abu ruwa zai fi lafiya ita kuma ƴaƴansa guda biyu duk haka yi musu wata shida bai ba su ruwa ba kuma lafiyan su karau saboda haka wannan nono yana tare da ainihin wannan ruwa din nonon abu nan ba irin nonon da kai zaka sha bane na shanu ko da mu zaka buƙaci ruwa shi nono yana haɗe da ainihin ruwansa sau da haka wannan shine dai har yanzu a kansa muke cewa lalle a binciken da muka yi kuma likitocin manya wanda suka kai a duniya ma a yi alfari da su sun tabbatar mana da cewa wata shida bai kamata a bawa yaro ba amma ba mun ce haramun ne a bawa yaro ba sai dai kawai dai kiwon lafiya da an binciko hakan yana da kyau kuma yaran da yawa an hana su ruwan kuma sun yi lafiya sun fi da ake ba ruwan lafiya sai mu ba da shawarar lallai bai kamata a bashi ainihin ruwan ba sai dai idan matar ba ta da nono isheshe wannan kuma sai ta hada da ruwan saboda da lura to zama wa mu ga waya a maka nan ga tambaya ta karshe ah, daga murtala lawa ce assalamu alaikum malam kuɗi na yau ya kai nisabin zakka shin daga yau zan fitar da zakkar ko sai shekara ta yau wato daga lokacin da ka samu kuɗin da ba su kai a cire musu zakan ba mm. to in shekaran ya zagayo a lokacin za ka cire misali a watan ainihin wato ramadan mm. sai mutum ya fara kasuwanci an samu wasu yan kuɗi na turawa mm. to da aka zo watan rajab sai ya ga ya mallaki nisani to a yanzu zakan ba ta waje ba sai ramadan min ta zagayo tukun sannan nan ne zakan ta waje kuma ba zai ce a ah, wai daga ran da ya safa su suka nisani sai shekara ta zagayo ba riban yana bin uwar kuɗin ne in dai uwar kuɗin sun shekara mm-hmm. to zakka ta waje ba in ba su shekara ba kuma zakka ba ta waje ba ita kuma riba ko ta shekara ko wata shekara za a cire mata zakka نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان السلام عليكم وعليكم السلام لا أعوذ لا تيأكلوا الحمد لله haka dai to ya sauka sauka ne wato ka siya bulo-bulo mm. amma lamba mm. ga suna akwai babba akwai karami akwai yawa lamba kai za a cakar babba mm. in ka bude ka dace ka samu kawato in ko da ɗan karami ko samu miliyon haka haka shin kana so shi kamar caca ne ko wannan a kasuwa ne kenan kawai eh za ka so ko da zai so abun a kasuwa ne yawa shi sayarwa kawai yake eh amma yara kuma zo ana yi su ma ana siya wurin su ok yaran ya su su sayo eh sai a zo ana siya yawa sai a zo ana ta lamba ba ma mafita kun kare da bude mm. to za a nuna maka balambalan din ko lamba kawai za ka ba za ga lambalan gasu nan manya manya eh. ko kowane jikin shi akwai lamba eh, sai kan nan lamba kuma gasu nan eh. kai za ka sayi lambar ne mm. za ka sai abin kai haka ba lamba in mm. ka kankare mm. lambar da aka samu shi ne abin da ka to bai kamata ma kawai a nuna maka bulan-bulan da lamba sa wanne za ka zaɓa lamba wan ko tu ko tiri ko babba ko karami in dai ka zaɓan in ma babban ka ɗauka shi in ma karami shi kuma kuɗin siyarwa duk farashi ne misali baya halatta eh. da wannan ya kama da caca to da aka kaga tun da an sa akwai babba akwai karami ko wani ya sai da shi a farashin sa yadda ya kamata a nuna maka bulan-bulan in ka ce karami kake so ka saya in babba ne babba amma ba za a ce wai ka zaɓi nan ba a kan kare eh. kenan in ka ci babba kai murna ya ne kai tsara wani ya zama caca ke ba halatta to bismillah bismillah da goma ina da ne wanka azumi kwana biyu sai kwanakin jininki al'adaki nawa ne ya kai shekara da yana nun kwana goma to yanzu kwana goma shi ne al'adar wannan wanda ya da in karfe ya wuce shi yanzu kin riga kin yi tsarkin ki ci gaba da sallan ki da azumi ki saboda haka sai dai inda da baya sake maimaituwa hmm. wata shekarar ya sake to yanzu al'adar ki ne ta ƙara, ta canja daga inda ciki. amma yanzu kwana goma shi ne al'adar ki hmm. ko ya zo ba jin al'ada ma na'am to da wanne za mu ji da karar rediyon ko da fatawa to bismillah lafiya kalau alhamdulillah amma abin tata na ba tata ne abin din ba wai wata ba ne na'am eh. Eh, eh malam ya bayani gaba gadi ya ce caca ne kawai eh, eh ba wai dole sai an nuna a garin wannan din ba ai okay mun fahimta mun fahimta to Allah saka da alheri mun ce ta ce ne a sayar a haka ana kawai a zo a kasa maka bolon-bolon, ka dauki wanda kake so ka sai shi ne ma can mm. ba halatta to na gaba wa alaikum salam barka da yau ai muna jin ka rakawa muna ansawa wa alaikum salam aka maka lawa abubakar daga ma salwa to mala buya yau ta ya azumi alhamdulillah makabarta to nakan ga wasu mutane in suka zo shiga su sai takalma wasu kuma ba su sai takalma haka dai menene to akwai sabanin malamai ya halatta shiga makabarta da takalmi ko bai halatta ba wanda suka ce bai halatta ba wani ne manzala sama ya gan shi da takalmi a makabarta hmm. takalmin sunan su sittiya hmm. wato yin takalman da sarakuna suke sawa mai tsini mai gashi a saman haka sai mun zai sama sai ce masa ya sahiba siktiyatai ikhlas ba ya ba irin wannan karin takalmin ka cire wannan takalmin sai wasu suka ɗauka kowane takalmi ma haka ne da suka ce haramun ya shiga makabarta da takalmi bai halatta ba wanda suka ce ya halatta kuma suka ce mazala sa suwa ce idan mutum ya rasu a kabarinsa aka je aka binne shi ya rasu aka binne shi a kabarinsa yesu mutanen sa na juya mana da su ta da shi su tambaye shi sai aka ce ko inna hu yasma'u qara'an yana jin ma karan takalmin su a sai ana shiga makabarta da takalmin to wancan hadisi ni abin da ya fi a gare ni a wurina ana shiga makabarta ta haka don wancan hadisin wato wasu kanan takalma ne wanda asar yau ka je sa su ne suka ce akwai takama yana tafiya yana takama irin abin abunan takalman sarakuna ya ba mu halin su bane makabarta ba tawazo a ciki wannan kanan takalmin shi aka hana a shiga shi makabarta saboda kare sa ka girman kai kuma wannan wurin wurin tawazo ne ba wurin ba wurin girman kai ba amma sauran takalma kan hadisin nan ya nuna ana shiga da wannan takalmi sannan kuma idan makabartan tana cutarwa misali akwai kwalba akwai itace akwai menene bai halatta ma ka shiga ba takalmi ba don za ka cutar da kanka kuma wani ka dace wala tulku bi aidikum da ka dauka kar ku jefa kanku a cikin ainihin halaka so da haka irin makabartan masu cirari da kuwa ko da kaya a ce ka cire takalmin ka zaka cutu shari'a ba za ta saka cikin wannan kuncin ba Allah ya samu dace amin ya saka da alheri to an da ji jama'a yadda al'amarin nake Allah ya kara mana fahimta mai tambaya na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam ina da tambaya bismillah ina so a kara ni hakki game da tasbihin salatin manzo tasbihi na kuma salatin manzo eh na salatin manzo ba suna nufin a kama ta bayani dangane da kawai salatin manzan Allah sama ya ake yin salatin to manzan Allah ya koyar da salatin sahabbai sun tambaye shi sun san da suke masa sallama amma ba su san yadda Za nasu masalati ba shine ce su ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya zo a ruwayoyi kala kala amma dai dukan su akwai Ibrahim a ciki to irin wannan salatin shi aka fi son a yi musamman ma a sallah a ta kan ba a yi daga canja wani in ba wannan ba don sun tambaye shi ya ake yin salati ne a tahiya sai koya musu yadda ake wannan salati din na bayan tahiya mm. amma kuma ya halatta kai wani kalan salati in ba a cikin sallah ba ne inda ya kunshi wato salati da taslimi mm. don bane ta ala cewa ya lalina mun sallu alaihi wa sallimu taslima kuma sa mm. salati kuma sa taslimi to kaga anan maza sallallahu alaihi wasallama da akwai da ake yi sallah ne sai malamai kuma magabata suka yi mu babu sabani tsakanin su hmm. za ka yi cewa Allah musalli ala Muhammadin musalli ko Allah musalli ala nabiyina Muhammadin musalli ko kuma sallallahu alaihi wa sallam don duk wani littafin hadisi da ka bude da Bukhari ya kasa in an ce kala rasulullahi sai ka ji an ce sallallahu alaihi wa sallam ka gaba manzo Allah ne koyar da wannan salatin ba amma tun da ba a yi wani iskali ya dace da ayar Qur'ani an samu salati da taslimi a cikin kawai ba wani ƙari da aka wani zai kawo rikici sai zama ya halatta a yi shi to amma kar ka kirkiro wani salati wanda za ka kara wasu fuza su zo su zama damuwa su ba su ka tsaya iya inda qur'ani ya da kai ba kuma ka kakkara wasu abubuwa wanda fahimtar su ma ya zama matsala ko kuma in an fassara su ila fassaran ba za ta yi kyau ba wannan baya halatta saboda haka wannan ne salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad Allah Allah ya saka da alheri jama'a za mu tattara ma'ainihin dakata a yau sai dai yau ina jin haƙurin ba ni kaɗai ba haƙurin da zan baku sai na haɗa da manyan jigajigan gidan rediyo na ita baku haƙuri don na ga yau kiran gashi na nau'i daban-daban nau'i daban-daban eh, ga wani can ga ta ƙoƙarin ya same bai same mu ba da Allah ya haƙuri na san kana jin mu eh, ga wata can ita ma ta yi da ƙoƙarin ta same mu ba ta same mu ba eh, ai haƙuri hmm. Allah ya tabbatar da alkhairi a yi kokari kuma a turo a tambayar ta cikin wayar salula insha Allah idan Allah kai mu gobe za mu sake tantancewa mu rubuto sai mu karanto a tsanake sab muna kara jaddada dare lokacin gona baki shida rabi da minti hudu sahur hudu da rabi da minti alfaji alfajiri ke ketowa insha Allah Allah ta wata mana alkhairi yau kuma sha takwas ne ga watan Ramadana hijira ta ke sallallahu alaihi wasallam 1436 Allah ya kara mamun asiri sai ya kara zagi dan sai wannan nake cewa mana shi malam Bakar Muktar da ya samu lokaci gabatar da wannan amsoshi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار